ba za mu ce ƙasa ce guda ɗaya ba gaskiya sai dai mu yi zancen yanki gaba ɗaya a duniya tana tsaye ne kamar kwallo idan ka riƙe misali a mai siffar kwallo ga akwai samansa akwai kuma ƙasan To a saman wannan gurin da ya yi kama da kora ne a duniya haka can ƙasan duniya ma akwai duniya yadda take ba tsaye take kyan ba ta ɗan tuntsira ta tan tasgada haka to tasgada wata shida na shekara zaka ga ya fi haska rabin duniya lokacin da ya haska daga arewacin duniya saman duniya misali wanda za ka ga haske ne ake samu duk da cewa ba zai zama haske ne fau kamar yadda muke ganin rana a nan a tsakiyar duniya ba rana ba ta kwanyarewa a can amma za ka ga haskenta to na haske ba a samun duhuwa sai an yi kamar wajen wata shida To yayin da kuma rana ta tasgado ta dawo ƙasan duniya, shi kuma wannan yanayi da ke saman duniya, shi kuma akan samu duhuwa. Shi ma baya zama baki kirin haka kamar da ake samun dare ka ga dare yi din, shi ma sai ya zama kamar wata shida. Idan rana tana nan saman duniya sai ka ga an sami yini ko rana na wata shida. Idan rana ta tasgada ta yi ƙasan duniya shi kuma sai ka ga an sami a nan arewacin duniya duhu na wata shida haka yakan kasance. To kamar takamaimai waɗanne garuruwa ne ko ƙasashe ne hakan kan shafa? To a nan arewacin duniya akwai ƙasashe misali kamar su Finland, kamar su Greenland. Idan ko ka koma kudancin duniya za ka ga wasu yankuna musamman kamar ƙasar New Zealand. A New Zealand ma da yake New Zealand duk da cewa karamar ƙasa ce, to tana da tsayi za ka kudancin New Zealand na aka fi samun wannan. To, Profesa, irin wannan yanayi na watanni shida ana samun hasken rana ko watanni shida ana samun duhu na dare, shin ya kan shafi gudanar harkokin yau da kullum na mutanen waɗannan yankuna? Baya shafan harkokinsu na yau da kullum sosai. Za ka ga akwai lokutan da mutane za su tashi, kai kana ganin duhuwar dare ne, amma su sun tashi sun ce gari ya waye kuma an tafi ayyuka. kuma duk abin da ake a wajen aiki ba su abin da suke fasawa kai kana ganin hasken rana amma dai an nuna maka lokaci ya nuna cewa lokacin dare ne kila ma har a tafi bacci har a tafi bacci lokacin kwanciya ya yi sai kaga an shige ɗaki an kwanta a haka sauran daren zai ƙarasa sai kaga ana bin lokaci ne na agogo amma ba lokaci da zai nuna maka yanayin ga lokacin da za a ce na rana ne ko rana ko duhu To kenan sai a iya yin sallar asuba kila da rana kata haka. A kwarai da gaske, yawanci sallar asuba idan aka sami a wancan yanayin misali a ce kana zaune a ƙasar Antarctica, ai ba daren. To lokaci za ka duba na lokacin sallar asuba kuma a yi sallar asuba. Haka idan kana nan Arctic, shi ma haka yake. Shi ma babu dare da za ka nuna cewa wai dare ne bari yi sallar magariba da dare a'a da ranar kuma haka za a yi sallar magariba.